والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون su ne waɗanda suke imani da wahayin da aka saukar maka da wanda aka saukarwa da sauran annabawan da suke gabaninka ba tare da wani bambancewa ba kuma su ne suke imani da ranar lahira da abin da yake cikinta na lada ko uku ba imani yankakki babu shakka a cikinsa